Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalol dukkaninsa a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da ake so ta mu na voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zaɓe ta jihar jigawa ta gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a faɗin jihar sai dai kuma jam'iyyar adawa ta pdp ba ta shiga zaɓen ba kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma shirin zauren dattawan Arewa. Haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi tattaki zuwa Jakarta babban birnin Indonesia, kuma birnin da ya zama cikinta lokacin da yake karamin yaro, domin gudanar da wani jawabi na taron 'yan indonesiya da suke zaune a ƙasashen ƙetare. Obama ya kwatanta Amurka da Indonesia waɗanda suke tattare da ƙabilu daban-daban dukkansu ya kuma yi kira ga matasa da su yi gwagwarmayar ganin an kafa mulkin demokuraɗiyya. Ya yi magana sosai a kan amfanin da ke tattare da zaman lumana tare tsakanin masu aƙidu da addinai daban-daban kuma masu launin fata daban-daban. Wannan taron da ya magana a wajen yau Asabar an shirya shi ne domin haɗa kan Indonesiyawa da suke zaune a kusurwa daban-daban ta duniya. Waɗanda suka shirya taron sun ce an samu mahalarta daga ƙasashe hamsin da biyar. Har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba kuma ana kyautata zaton cewar ruwa ya cinye su. Bayan da wani kwale-kwalen roba ɗauke da mutane fiye da ɗari ya nutse dab da gabar Libya a cikin wannan mako. Hukumar kula da ƙaura al'umma ta duniya IOM ta ce kwale-kwalen ya fara nutsewa 'yan sa'o'i kaɗan bayan da ya bar ƙasar da ke Afirka ta Arewa. Wani jirgin ruwan da ke wucewa a lokacin ya ceto mutane guda tamanin ya miƙa su ga wani jirgin yakin Birtaniya mai suna HMS Echo, wanda ke cikin tawagar jiragen ruwan yakin tare turai masu ƙoƙarin daƙile safarar mutane a tekun Bahar Rum. mai magana da yawun hukumar ta iom flavio di giacomo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa bakin hauren ba su san tsawon lokacin da aka shafe kafin a ceto su ba to amma dai sun rike wasu gabobin wannan jirgi a cikin ruwa har zuwa cikin dare lokacin da aka same su aka ceto su hukumar ta ce har yanzu akwai mutane 60 da ba a san inda suke ba Dubban 'yan Afirka sukan bi ta wannan barauniyar hanya mai tsananin hatsari wajen ƙoƙarin kaiwa ga Turai. Kusan mutane dubu ɗari sun isa nahiyar zuwa yanzu cikin wannan shekara, yayin da dubu goma a cikinsu suka isa a wannan sati kawai. Mutane fiye da dubu biyu suka mutu cikin teku a ƙoƙarin kaiwa ga nahiyar ta Turai a bana. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausa harshe a yau Asabar yayin da yake jagorancin rantsar da sabon shugaban wannan birni. Yana mai faɗin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkurin ƙalubalantar ikonsu ba. Xi ya faɗa wurin taron cikin shekaru ashirin da komawar yanke hannun China daga ƙasar Ingila cewa duk wani yunkurin yin illa ga ɗiyaucin China da tsaronta da ƙalubalantar gwamnatin ƙasa ko kuma yin amfani da hong kong wajen gudanar da ayyukan zagon ƙasa a kan china matakai ne da suka wuce gona da iri waɗanda sam ba za a amince da su ba masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa ƙudar tsando da ke haddasa ciwon barci a ƙasashen afirka tana ɗauke da wata ƙwayar cutar da ka iya kawo ƙarshenta ita kanta ƙudar tsando tana yada ciwon barci wadda take ɗauka daga dabbobi zuwa ga ɗan adam kuma an sha samun annobarta a can baya. masana yanzu sun gano cewa kudar tsandan wanda take haihuwar 'ya'yanta da rai kuma tana ba su nono tana dauke da wata kwayar cuta mai suna wode a cikin nonon nata wannan kwayar cuta tana da matukar muhimmanci ga kudar tsando domin idan ba ita to kudar ba za ta iya haihuwa ba Gano hakan ya ba masana kimiyya sukunin daukar matakan kala-kala na gamawa da kudar tsandon cikinsu kuwa har da samar da magungunan da za su kai farmaki kai tsaye kan kwayar cutar wiggles wadaya ko haddasa kwayoyin halitta masu garkuwa jiki na kudar tsandon su samu sukunin kai farmaki kan wannan kwayan cuta da kansu ko kuma da ya toshe wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin da kwayar cutar ke bi wajen tallafawa kudar tsandon. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla a yau asabar ne hukumar zaɓe ta jihar Jigawa ta gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar 27 da kuma kansiloli 284 a faɗin jihar. Hukumar dai ta ce jimlar jam'iyyu goma ne ke fafatawa a zaben. Amma jam'iyyar PDP da ke zama babbar jam'iyyar hamayya ta kaurace wa shiga zaben saboda girmama umarnin alkalin babban kotun tarayya da ke dutse wanda ya ba da odar dakatar da zaben har sai bayan ya saurari korafin da 'yan takarar jam'iyyar suka shigar gaban kotun wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kori na ɗauke da rahoton kotu ta ce ni bisa takardun da suke gabana babu yadda za a yi gudanar da zaɓe ba tare da waɗannan mutane da suka biya naira miliyan sittin da dubu ɗari hudu kawai kun ɗauko wasu kun ci a'a idan za ku yi zaɓe sai dai in za ku yi da su idan ku ba za ku yi da su ba to na dakatar da zaɓe sai an gama shari'a saboda haka za a tafi hutu ku je ku dawo ranar ashirin ga watan tara ga wannan shekara wannan kuma shi ne abin da ya faru. barista yakubu abdullahi ruba kenan jagoran lauyoyin da suka shigar da kara gaban kotun tarayya da ke dutse suna kalubalantar matakin hukumar zaɓe ta jigawa kan cire sunayen mutanen da pdp ta fitar daga jerin 'yan takarar shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli ya ce domin girmama wancan umarni ne jam'iyyar ta pdp ta yanke hukuncin ƙauracewa zaben na yau mu mutane ne masu bin doka da oda saboda an yi mana tarbiyyar haka kuma mun tashi haka to idan kotu ta ba da umarni suka ce ba za su ba mu mun yi taro taron nan da muka yi mun yi la'akari da umarnin da kotu ta bayar mai bima tsohon gwamnan jihar jigawa a matsayinsa na shugaba da kaso lami tsayo ya tara 'yan jam'iyyar pdp na jihar jigawa yake shi mutum ne mai bin doka da oda kuma ya umarci duk wani ɗan jam'iyyar pdp na jihar jigawa kada ya shiga zaɓe yau ba don komai ba domin kotu ta ce kada a yi wannan zaɓe yau To amma shugaban hukumar zaben ta jigawa Alhaji Sani Muhammad ya ce hukumar ta dogara da sahihan hujjoji da kuma shawarwarin da ta samu ne daga lauyoyinta gabanin ci gaba da gudanar da zaben. An je kotu gaskiya ne an kuma zauna an yi abubuwan da ya kamata a yi amma bisa ga tsari kowace hukuma tana da bangare na mai kula da harkokin shari'a kuma bayanai da suka bamu sun nuna mana cewa hukuma tana da dama ta ci gaba da zabe Tun da safiyar Asabar dinnan ne dai jami'an hukumar zaben suka bayyana a tashoshi da rumfunan zaɓe da ke sassan jihar ta Jigawa sai dai an fuskanci karancin fitar masu kaɗa ƙuri'a. Sunana Adamu Ibrahim Jigawa Tsada. Muna amfani da tsarinmu na shugabanci a bin shugabanni abinda suka gaya mana shi za mu amfani da shi. An ce kada mu shiga wannan zaɓe. Mu dai abin da jagororinmu suke umarci mu a cewa lallai mu nisanci a wajen inda za a yi zaben kuma ba za mu je insha Allah. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A da Mahmud yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana. Tsintsiya. ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin wani irin tarbiyya ya kamata iyaye su bai wa 'ya'yansu domin kada a rika amfani da su wajen yin ayyukan asha ko kuma ta da zaune tsaye? Abin da za mu duba kenan a yau, kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya samar mana ra'ayin wasu daga kanan dabo kamar haka. suna sunana awali shugaba unguwa hanyoyin da nake gani za a bi wajen gyara tarbiyyar yara a wannan zamani ita damun tarbiyya gaba daya ta aiki ne na bangare uku wanda yake iyaye malamai da kuma al'umma iyaye za su riba da tasu tarbiyyar a gida ne sannan kuma su malamai a lokacin da aka ce yaran nan sun dawo wajensu a makaranta su ma su ba su tasu nasu bangaren sannan kuma al'umma wato ma'ana yara sun baro gida ba su kai makaranta ba a nan a lokacin da aka ga yaro ya aiwatar da wani abin da ba daidai ba to a nan ne kuma al'umma za su shigo su cika nasu ba wai tunanin cewa ɗana ne ko ɗan ɗan uwana ne ko na san shi ko ban san shi ba a'a maɗauka a matsayin al'umma ne in yayi ba daidai ba a gyara masa ta haka nake ganin tarbiyya in dai kowanne ya cika wannan bangaren su to insha Allah tarbiyya za ta daidai sunana dan kaka Muhammadu eh to abin da yake akwai kai mai gida kai ne za ka kula da uwar yaran nan ita kuma uwar yaran nan ta kula da yaran nan idan ta kula da yaran nan to tarbiyya za ta samu amma kai in baka kula da matar matarka ba to ita ma ba za ta kula da 'ya'yanta ba Ko kula kamar ya baba hmm? to kamar abin da yasa kamar kai mai gida in ka kula da iyalinka to lallai uwar yara za ta kula da su ta koya musu tarbiyya yaran nan su kula da tarbiyyar nan da uwan nan take nusar da su kai kuma mai gida ka nusar da uwa ta su da tarbiyya in ba ka bi da ita da wannan tarbiyya ita ma ba za ta bi da 'ya'yanka ba idan kuma har ila ka bi da ita ka bi da ita wannan tarbiyya to duk yanna aka aka juya aka dawo duk abin da ka gaya mata za ta yarda da shi amma in ba ka yi in ka gaya mata ba za ta yarda da shi ba to haka 'ya'yanta za su yi sunana tijjani ma'azu ojara a takaice ita magana tarbiyya magana ce mai faɗin gaske to amma a dunkulen dunkulewa shine iyaye su a karan kansu zama nagari su zama nagari sannan kuma duk abubuwan da za su yi a gaban 'ya'yansu ya zama na ce suna abubuwan da suke masu kyau don 'ya'yansu in sun taso suna suna kwaikwayon su ne kai tsaye abin da suke yi suka ga ana yi a gidansu to da shi za su taso wannan shi ne a takaici na kenan duk abin da ka san cewa ba za ka iya yin sa a gaban ka ba misali ga mata ka kauce masa kai kan ka san wannan abin ba da kyau domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa menene da'a sai ce da'a shine abin da zuciyarka ta nutsu a kansa amma sai sahabbai suka tambaye to ya rasulullahi menene abu wanda yake al'isim ma'ana abin da yake zunubi ko kuma abin da yake mara kyau wanda ba tarbiyya kenan a cikin sai ce abin da ya kai komo a cikin zuciyarka sannan kuma kake kyamatar mutane su ganka kana aikata wannan abin to da duk wani abu da ku iyaye kuka san cewa idan kun yi ba ku so ku su gani to ya kamata ku kiyaye sannan a karan kanku magana ta farko fa shine ku din ku zama nagari sunana ali yusuf kakaki wato hanyar da iyaye za su bi domin tarbiyyantar da 'ya'yansu hanya ɗaya ne ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu cewa mu tarbiyyantar da mu abubuwa guda uku na farko karatun alkur'ani da san manzonmu da kuma ahlul baiti in muka dora su akan wannan koyarwa na alkur'ani da manzon Allah da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani bayan shi a ra'ayi wannan shine sako tabbas to a mu'amala fa misali a mu'amalance to mu'amala duk da ta lalace yanzu iyaye abin da ya kamata su duba wajen tarbiyyantar da yayansu ala kulli halin su rinka dubawa daga safe zuwa rana zuwa yamma wani ya hali yaro yake ciki ba a bar yaro sasakai ya rinka barin yaro ya je makaranta ya dawo an duba halin da yake ciki wa suwaye abokan shi da suwa yake hudda sunana malam Muhammad Aliyu eh, to kasan iyaye haƙƙinsu ne tarbiyyar yara ta tashi da tarbiyya tun daga gare su tun yaro yana karami aka yi dora shi akan hanyar da ta dace kafin ya san wani abu ma kafin ya ma san me zai fara zuwa ko makaranta ko abin nan ka dora shi kan wani jadawali daban amma ka san yanzu anan tarbiyya yana da wahala kai kana gida kana ta fama tarbiyya in ka fita waje baka nan kuma yaran samu wata mummunar tarbiyya daga baya to amma abin da ke kawo haka ga iyaye su duk da sakace na ga iyaye yaro ya tashi da tarbiya ko kuma in ka ga yaro ya tashi ba tarbiya to shi ma wanda ya tarbiyyantar da yaron bai sami kyakkyawar tarbiyya ba. na shamsu mai shadda wato ni shawarar da zan ba wa iyaye kamar misali magidanta kamar mu hanya ce guda biyu na farko dai mu duba Allah mu rike Allah sannan nauyin mu rike sana'a shi yaro kullum abin da yake da bukata shine duk bukatunsa idan ya kawo su na makaranta ne na yau da kullun ne ya sutura ce dan abubuwan da yake gani a makota idan an yi kokarin kana sana'a ka rike ka to na tabbatar da cewa Allah da ana dauki masa wannan ana kula da shi ana kula da tarbiyyar mahaifiyarsa shi ma ana kula da tarbiyyarsa na tabbatar da cewa za a samu ingantacciyar rayuwa hanya ta farko kenan hanya ta biyu kuma makarantun da muke dauka muke kai yaran mu lalle ne wajibi mu duba ingancin makarantun sannan mu inga ingancin malaman kaga da a baya zaka ga malamai za su koya yara tarbiyya sannan su koya musu ilimi amma yanzu me ilimin yawanci kadai suke koyarwa ba tare da tarbiyya ba don wani lokacin ma idan ba kula da tarbiyyar makarantun da za ka je ka kai ɗanka ba to a nan ma sai an samu lalacewar tarbiyya sannan kuma me mu dinga kula da kai komo dinsu yaran nan kanana dole sai ana da domin a yanzu ta kai matsayin da wayansu yaran ma ƙanana ne ga su suke lalata yara kanana sunana Musa Dan Zaria. Na farko dai damar Allah subhanahu ta'ala ya baka ƴaƴan ne domin kamar yadda ake cewa an baka kiwace su ka tarbiyyar da su kai wasu abubuwa to abu ne wanda yake zama kalubale gaskiyar magana akan fi samun matsaloli daga iyaye ne na farko su kansu iyayen tun daga yanayin auren da yanda har ake zuwa Allah ya azurta ka da ƴaƴan wato mutane suna ɗaukan wasa ba su ma san yaya ainihin hakkin Allah yake ba na farko abin da ke ba kwari duk mutumin da aka ce Allah azurta ka da ɗa na farko dole da ya san cewa cinsa da sansa da wahalarsa da tarbiyarsa kai kana da damar da zaka iya ɗauka wannan dalili yake sa ɗanka ba zai tafiya wace wace ba kuma ba zai mu'amala da yaran da suka fi karfin iyayen suka fito ba amma tsaban matsalar da ake samu shine za a ga yau a gida shi kansa uba ya nuna lusari ne shi ya nuna shashasha ne shi ma'ana abin da nake nufi ba zai iya daukan tarbiyyar 'ya'yansa da gudanar da hakkin 'ya'yansa ba ta abin da za su ci sai ga sai kama kame an bar wa mata su suke daukan ɗawainiya har ma 'ya'yan sun gane cewa iyayensu maza wato su ba abin da suka iya yi sai mata to ka ga harka ta tarbiyya ga aka ce mace za a zuba idanu to gaskiyar magana dole irin wannan matsalolin su faru sannan babban abin da yake faruwa shine shi kansa tarbiyya ta addini in ka ba wa ɗanka wadataccen tarbiyya ta addini tun yana karami ka nusar da shi Allah da manzansa wannan yana taimakawa wajen gudanarwa da shi kansa dan in ya zo tarbiyyarsa ta yi kyau ya zama su kansu iyayen kai ma ka ci gajiyan abin da ka tarbiyyatar sunana isa bellaja wanda aka fi sani da dattijin arziki na farko dai yaro ka koya sana'a lokacin da yake karkashin ikon kai daga shekara shida zuwa goma sha hudu ya zama to ka haɗa da wata sana'a wadda zai rika koyo ba sai ya girma ba sannan ka ce koyi sana'a kuma ya zama to kana bibiya yaranka a kullun yana kusa da kai kana tambayar sa me yake faruwa ka zama abokinsa ba ka zama kullum ya ta buga kuɗi ka ta makaranta ba gashi kaza zama amma ba abokinsa baka koma gida da wuri baka ma'amala baka komi da shi baya ganin ka ya sai tarbiya tarbiya daga uba da uwa suke haɗuwa su koyi da tarbiya. Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake muku fatar alheri. A huta lafiya. gai da jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Gwamnatin Najeriya ta musanta cewa jirgin da ke jiran shugaba Buhari a London kan lashe fam dubu hudu dubu ne a kudin bigiran da ya tsaya. Garba Shehu ya ce jiragen shugabanni ba sa ma biyan irin wannan kuɗin. Ta ce gwamnatin Buhari ta cancanci goyon baya. Noma da aka karfafa tono ma'adanai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba. Shi kuma mai taimaka gwamnan Bauchi kan tsara ayyuka Tahir Ibrahim Tahir Talban Bauchi ya yi murabus daga mukaminsa da zargin gwamnatin jihar ta MA Abubakar ta mai da shi dan Bora. An yi wahala da kai an kafa gwamnati an zo ana aiwatar da gwamnatin ba kai a ciki. An yi amfani da kai a cimma wata buri bukata ya biya baka da wani amfani sai kai kai ma kanka alam na sharaka sannan yi. Janar Babangida ya fayyace matsayinsa na garan bawul ga Najeriya ta hanyar damƙa jihohi wasu haƙoƙi ya ce raba Najeriya san bai mata so ba. Ga tambihi daga Yariman Mori. Kowa ya yarda wannan haɗin da Allah ya haɗa mu ya mana koguna biyu manya-manya River Niger da River Benue. Sai shiga Creek Allah ya kawo mai a wajen. Ana ci gaba da taziyar rasuwar tsohon gwamnati gwamnan Taraba dan Baba sun tai Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai girma sarkin Badukko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina. ga mai girma sarkin baduku. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra. An daina kashe-kashe irin na dabbanci. Domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su banban da dabba ba. Za a gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin karshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kawo karshe abubuwa suka soma daidaita musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. abin da muke fata sojojinmu na najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kamar jihohin arewa ta gabas wanda ba sa cikin kwanciyar hankali muna fata allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan najeriya manyan najeriya mu mi mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon babi yadda aka karbe ta yadda aka karbi shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da waye canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayen su su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora talakawa sun san ciwon kansu sun san abin da aka yi masu a baya ba a kyauta masu ba suna ganin sun samu mafita yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka muna fatan Allah ya sa ya zanto cewa mun samu hanyoyin jirgin kasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a london da new york ya zanto mun komo da wannan najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci afirka kamar yadda ake mata kirari kiwo afirka ta amsa sunanta ta biya bukatun afirka baki da 'yan najeriya gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana ya biya mana bukata mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau shugabanni ko muna masu fatan Allah ya masu jagoranci na gode Allah samu mu tashi lafiya shi ma rabaran Audu bakwai ya ce assalamu alaikum yan uwa na 'yan Najeriya. Hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan Najeriya. In an kashe bahaushe an kashe ɗan Najeriya. In an kashe bahilla ce an kashe ɗan Najeriya. Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi. Don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa haƙinsa. Manomi ba zai yi ba ba makiyayi. Makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana bukatar dukkanmu muna bukatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya sai hukuma kuma Allah da ya kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci. kuma gwamnoni ya kamata ku ba sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addinin ya keri ya yi zarɓaɓi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fada bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai bada shawara mai bada shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran audu bakwai daga equa church matazo a jihar katsina na gode To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta tsaye da ranakun da za a fafata wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 tsakanin najeriya da kamaru najeriya dai ta yi korafi a kan shawarar farko ta buga wasannin biyu tsakanin ranar 1 zuwa hudu ga watan satumba kuma hukumar ta fifa ta duba korafin inda a yanzu ta tsayar da ranar 31 ga watan agusta domin buga wasan farko a najeriya yayin da za a buga wasa ta biyu a kasar kamaru a ranar hudu ga watan satumba yanzu haka najeriya ce ke jagorancin rukunin bi na wasannin neman gurbin da maki shida da ta samu a wasanni biyu yayin da kasar ta kamaru ke bin ta da tazarar maki hudu a tsakanin su a wani gefen kuma shugaban hukumar fifa ne infantino ya yaba da sabon tsarin ƙarin alkalan wasa masu nazarin bidiyo da ake gwajin sa a gasar zakarun nahiyoyi da yanzu haka ake gudanarwa a ƙasar rasha infantino ya bayyana sabon tsarin da cewa babban nasara ce to amma kuma yana buƙatar a inganta shi a cewarsa tsarin ya inganta adalci a wasa inda ya zuwa yanzu ya bankaɗo gaskiyar lamari kusan sau shida da aka sake lale a gwajin sabon tsarin da ake yi a gasar ta zakarun nahiyoyi babban misali in je infantino shine sa'ad da aka hana kwallon da kasar portugal ta jefa a karawarta da kasar mexico a matakin rukuni-rukuni na gasar bayan da alkalin da ke nazarin bidiyo ya hango 'yan wasa hudu da satar fage kafin nani ya zura kwallon murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To madalla Allah ya samu dace. Masu mu sai a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a Ibrahim Alfa Ahmed da ya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni sarfi da hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.